to ya koma wato wa'ada bi minan lil mabiti ya koma mina domin kwana da zai yi mina kuma iya koma mina zai wuce hokal akaba sai ya wuce akaba sama akaba ba in da akaba ba nan jama'atul akaba da mutum ya je ta idan ya dan gangaro ya shigo makka to wanda ya koma mina ba zai yi tanti wurin nan ba sai ya zarta a ƙaba ya gangara a can sama gari ta sannan shi tanti ya zauna wannan ana magana lokacin da mutum ka zama wurin kai da wurin zama eh. kuma salasa kwana uku ga wanda bai ta ajili ba kwanuka uku zai yi mina wa in taraka julla lailatin fadamun ba sai ranar sallah ba da an kai dawafi aka zauna zaunawa masauki a huta ya an ka huta sannan a shiga mota a koma mina a duk cikin kwanukan ga uku ga wanda zai ta ahiri ko kwana biyu ga wanda zai ta ajini to in ya bar jullu lailatin mahi yawan dare bai mina yana makka fadamun sai ya ba da jini menene jullu lailatin ya aka kasa dare uku ya zan ya kashi biji makka waɗanda ka gargaɗa mutane da makka su koma mini ce ka a isha'i nan jahilci na ɗanyi eh, ko ƙarfe ɗaya mutu ya kai na dare makka bai komi eh? a ba san da zari ana ba jahilci dai na na ƙwarai hmm, hmm? rashin sani na mallaka sai mu zo karatu aure da ta yi ni in ajala ba shi na da gabatan ba ko kuma dare du ya koma mina don kwanuka rai guda du in ajala amma in ya zama ta'ajili to ta'ajili ya cancanta gare shi babu komi walau ba ta bi makata ko da ko da yau nafari daga mina zo maka na ya kwan. ba wuce waye ba babu komai aw makiyan ko ko ba makina musulmin makana ta ajili in ya da ba a ce a ah, to ai da yayi nafari ya to ai da wuce ba don haka makai kwana ya ba da jini in jiwa ko da yake su dan habibu su yi magana malam dan habibu ya magana shi kam wannan habibu sai hatta yake mu wa shakku fil mani ila yadu yaushe na za ta ajili a bawo na a dawo makka qablar gurubi gabanin faduwar rana amma in mutum ya rashin arzikin rana ta haɗu ba magana ta ajili sai koma eh, hema wannan lokaci na wannan lokaci na daga kwana na biyu daga kwanukan jiwa su yaskudu an hurami salisi wanda ya ta'ajili jiwa kwana na uku ta faɗi gare babu komi ba sai ya komi ba muna tare da kuwa malla ya ce wa ba ruhisa lira'in بعد العقبة أن ينصرف وياتي lele wa mai ni. an yi rangwami amma ga wanda ra'in ga makiyayi masu kiyon dabbobinsu masu kiyon raƙumma musulunci ya dube su domin dukiya tana da nauyi wajen musulunci an yi musu rangwame ba'ad aka bata bayan an je jama'atul aqaba gashi yana kiyo amma sai ya harba da hajji ya sai aikin hajji ya dawo to inda an gaje jamra an yi mai rangwame an yi sarrafa ba ga dabbobi ne ya juya amma in ya juya wa ya ci ya talisa ya zo rana ta uku fayar mini da mamanci jiwa kwana biyu waɗancan da suna gabata sanin shi ta yau in ya gama ya koma wata wurin dabbobi ne musulunci ya gwamta mai kwana mina musulunci kenan eh wannan na gaya kama da shi <laughs> to akwai su ƙatu amma su su ƙatu abinda an kai musu rangwame wato su zo makka domin su ɗibi ruwa in sun ka ɗeba ruwa su to su raba su ga shiyar da yadda kaga ana shayar da ruwan ga abin nan kana ganin laraba masu alkhairi khairiya akwai jam'iyya khairiya wannan suna raba abinci suna raba nono suna raba burtukal suna raba gurata da sauransu haga haga haga haga haga haga haga سهل حق سهل حق سهل حق sabil sabil sabil to waɗannan da ka ba su wannan to suna koli da mutanen amina su abbas bin abin mutsalli za a zo ga abin nan ta abin nan rijiyar zanzam a ɗibin ruwa domin a ɗora ba alhazai matafa waɗanda ka komawa mina to su ma suna cikin waɗanda an kawo rangwame su zo su ɗiba domin su shayar amma rangwamen su yana da bambanci da na waɗanga bari mu ji an bai ambace shi ba can gaba sai mu yi bayani muna tare muna magana akan ruhusa ko to sannan kuma an yi rangwame ko ba gane ba wa ruhusa an yi rangwame bisa ga musahabi ta kadimu ba a fati gabatar da masu rauni firar da ya zai fati wato in an ka to muzdalifa an ka dan zauna to an rangwamta nan da an zauna an yi salloli gaba ɗai an wa masu rauni da mutara kama da su rangwame su tare su tun kuɗa zuwa mina gwargwadon a yi alwallah a ci abinci a yi sallah sai a tashi bai kadari haɗin zihali wa akalin wa shudin wasu lati Eh? masu rauni suna iya jiwa na sulayi hmm. mutai wa tarku ta hasibin ghayri muqtada li ghayri muqtada bihi ayaran gwami gabarin jiɗa rahim muhassab amma ga wanda ba a koyi da shi li ghayri muqtada bihi wanda a koyi da shi ya kawo rahim muhassab to ji danan don rahim muhassab yana nan ya an so muzdalifa kame a so mina amma ga hanyar koma maka eh a'a an yi rangwa ga ba sai ya jiɗa ba amma wanda ya zama ana koyi sai ya jiɗa nan in ma da mina ya dawo ya gama zaman mina to sai ya salla azhar nan ya salla al'asar nan ya yi magariba nan ya sha sanan iso makka muna tare da kuwa wara ma kulla yaumin salata cikin kwanukan nan na tashariki ya jehi kangaye uku kowane wuni ya jehi ula da bakwai ya jehi usda da bakwai ya jehi akaba da bakwai wa ma bil akabati ko ba haka ba aka ba aka cikawa daga wani lokaci min az-zawali daga rana ta yi zawali duk wakacin na lilgun har zuwa da da faduwa rana amma da rana ta faɗi in mutum jiwa kan wannan ya shiga cikin ƙarayi to jiwa wasu ya hatu hu bi ajarin ingancin jiwa fa da dutse aka yi ba a yi da zinari ba a yi da azurfa ba a yi da murjani ba a yi da lu'ulu'i ba a yi da burguje wasu hatu hu bi ajarin da ni za a jiwa ka hasa hamsin kamar tsakuwa da aka sa na abatta ina masu ɗaukar gudun gudun maya maya ka hasa hamsin wadda kana yasa tanan ka halba da ita aka jiwa amma Allah in wani ɗauka in ya kure kan kai kaushewa warama alal jamrati wa in bi mutanajjisin shi mahajjaci ya yi jiwa akan jamra ko da da tsakuwa mai na jafata jiwa ta yi amma akwai karhanci shi mallaya dunkule wurin nan don haka wasu ka cewa wai an ka ɗauko ba muzulifa ba a wanke don yana wani ya mata boli malaman suna sun kaci bidi ana ba a wankewa to in mutum ya je wa tsakuwa wa ya asabar gairaha in ta da an ka halba da ka halba tsakuwar ta ka jifa ta bata kai sai tsakuwar ta taimar makon ta tai ta fada nan cikin ta bugi jamla ta fada sai ta halbe wata tsakuwa ya uwarta ka gane ko to ta isa amma in zahaba duk wata in ta tai da ƙarfi amma la duna banda inda ta fada bata kai nan ba bata kai da jamra ba wannan bata yi ba sai ka kuma ji wata muna tare wa ya ɗara gaira ha ko da ko da ka halba ta tadda wata ce nan da ka halba ba cewa an kai in asaba gaira ha ba ta bugu ta dauko amma kuma ta wuce ta sai ta kai ta fada ba an ce ta yi ba to amma wa yan adarat in ta tayar da gaira hawatanta laha zuwa ga jamra ita magana ka harba ita ba ta ita tattai ba wadda tambugi wata wannan tattahi waga ita ku ta zauna nan ka gane ko muna tare da kuwa ta kai ga jamra to nan akwai motsi wasu malamai sun ce kanta wasu ce a ka koma can ga tarar dudu wala ne ba a yi da yumbu bai isa ba ya ayi da shi wa ma'adinin ba yi da ma'adini bai isa ba ya ayi da shi muna tare da kuwa wa fi ijza'i ma wa qabil bina'i taraddudun da ka halba tsakkuwarka da ka jiwa sai ta kai ga bangon nan ba ka rika wani bango ka ka kai jiwa to da ka je ne sai ta to ga bangon sai ta tsaya bisa ga ta tsaya ba ta fada cikin haulu ba shi waji ta yi wani malami ce awo ta yi wani malami ce ba ta yi ba don mi la'adam lasir mutaqaddimi na yace magabata ba su ban nasi ba to yanzu nan ya matsaya laƙe shi ke ga wurin to ta hada ciki kai eh, wata ko ita eh, yaɗan ko to ka ji a shi eh, abin da ya mai kwararo ya mai amma dai ka sai an kai gumurzu wani aza hannu tana hada ciki to in ta hada wa jefa ya haba in ta hada wa jefa to kun gani dai magana shi malam salam tana hin wajahi wa bi tarattubihinna jiwa jamra mai abin nan mai inganta ta amma da tartibi a inda da darab na sannan kuma duk rikicin da ka sani yana nan ga jimlar gaba wa da ma hadara ba adal mansiya wa ma ba da hafi yau mai hafaƙat rikici ya kai rikici ya ɗan zace rikici ha rikici ta jira wanga tarkibi na wanga littafi wa ada ma hadara ba'da al-mansiyati to ma ba'da ha fi yawmi ha faqat kai wanga yin rigi wanga yin sarka dodo eh ni an kace kin ga kwana sala ta mujibi aha eh ba wani na yi a duk duk shi a ɗauka an san da ya kawo magana ba wannan taron da ka magana da ka halba sai ta tsaya sai ta bugi wata wannan ta buga sai ta tayi ta ga ita ko sai ta tsaya an sai a don a yanzu an ka ce ni a dalilin waɗa waccan taka ba ta adalin haɗa ta ba to tun da kai kuwa da ka ji ba ta kai ba to amma dai wai jifat to don haka yake adalin wasu ganin ta yi alhamdulillah karatun da ainihin wata aini askari ga malam Allah ya saka da alkhairi ga ta malam kafin tambaya akwai wai kafin gabatar da addu'a akwai tambaya guda biyu mai tambaya na farko yake cewa malam wanda ya kawo da wurin akaba an ce jiwa ta ta yi kafin rana ta fadi to yana nan wurin sai rana ta fadi sai ya jewa to wani ne hukuncin to kaza'u zai ce ni kazai zai ko min zai yi to me a matsayin jiwa ta yi na'am wato dan kona ya bidiya zai yanzu wa eh na'am na'am na'am to sai ga ta malam tambaya ta biyu wanda shi ko duwatsu ne na kare saura guda sai ya ga babu inda zai sai ya dauki wata nan wurin sai ya jiwa da ita jiwa ta yi matsayi ne da su to Allah ya saka da hairi eh? <laughs> ah, ah, kuma yau insha Allah akwai irin wannan karatu na ah, ainihin tafsiri bayan sallar la'asar